ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا Allah shi kaɗai yake da mulkin abin da yake cikin sama da ƙasa, Allah yana kewaye da dukkan halittarsa wajen iko da ƙaddarawa da tsarawa.